zuciya ta rige ta kirkashe ta bushe sannan ne mutum zai zo ya samu dan uwan shi mutum ya sa yuka ko bindiga ko mashi ko kibiya ya halbe shi yassa shekaran shi kusa irin yakin da aka yi nan kusan konni tsakanin waɗanda suke kiyo da waɗanda suke noma mutum nawa aka kashe in kai makiyayi ne ka mutu ka baro shanu in kai mai gona ne ka mutu ka baro gona yassa abinda bai kai bai kawo ba don mi domin akwai iko a wuri kusan kodi ne akwai iko ko hau moto ko ku telefon kai ga wasu mutane za su yi mana banna shikenan ba sai an dauki an kashe juna ba ya kamata mutane mu yi hankali ya kamata mutane mu maido da hankali mu a cikin rayukanmu kada mu ɗauki kanmu kamar dabbobi kada mu ɗauki kanmu kamar duniya tana irin tahiya wadda canza da ba a tsara ta ba yanzu duniya a tsare ciki a tsare ciki akwai iko akwai jami'in iko akwai gwamnati akwai tsari wanda ya aka ci ma haƙƙi wurin ka ce ka mai ka bi haƙƙinka a ta mutuwa a ta halaka gara ka ta wurin iko ya biya ma haƙƙinka ya yi maka ne wannan shi ne al'ada wannan shi ne hankali wannan shi ne dubara ba wai ka ce ka ɗauka ma kanka fansa ba wannan kuskure ne da ne da duniya ba a tsara duniya ba mutum ke cewa bari in doka ma kaina fansa amma yanzu da duniya ta tsaro kacikacin ka doka ma kanka fansa idan mutum ya zage ka ko ka ga sai cima mutunci ko ya shiga haƙƙinka ka kai shi wurin iko ya hidima haƙƙinka wannan shine hankali wannan shine tunani wannan shine wayo to irin zukatan da muka wayi gari yau zukata ne wa'anda sun hiduce abin nan ƙarfi na uzubillahi min qaswatil qalb muna neman tsarin Allah da ƙeƙashewar zuciya ilashi qaswatul qalb amma akwai maganin ƙeƙashewar zuciya wa an anjaha da ilashi zalika magani mafi dacewa ko kuma wanda in an yi za a yi nasara ga ƙeƙashewar zuciya ga mutumin da zuciya shi ta bushe ru'iyatul mauta ka riƙa yin ƙoƙari ka ganin da ake mutuwa wa ziyaratul qubur da kuma ziyaran burra dukkan mutumin da yake da zuciya mai ƙarfi to kai ƙoƙari duk inda aka yi mutuwa ka zo ka ga mutumin da ya mutu ka rika ziyarar kabarburra wannan zuci zai sa zuciyarka ta yi taushi duk wani guri da kake da shi duk wani tunani da kake da shi nan duniya za ka ga ya rage tun da ka san yau ko gobe can ne zaka fatakhayyal hina da'una kutuna ala ainai kuma ka tuna lokacin da ka rika tunani a gaban kanka ranar da mutane za su ɗauko kada lokacin ka mutu a ɗauko kada a sama ga ino ga idonka fa innaha awwal shay'in yasilu ala turab minka domin ido su ne abin farko wanda zai hoshewa an kana cikin binnin kabar ya sube a cikin ƙasa ido su ke fara hoshewa ga cikin ɗan adam ko gawa a kuya ko menene in ta yi sa ka tarda da ido ne su ne suka fara rubiya shi kenan sai su hushe to ɗan adam ma haka ne aka saka cikin kabari farko abin da zai zubi a cikin abin a cikin ka su ne wa'annan idon naka wa hina suluka ma la ta'lam kuma lokacin da ka tuna duk girman ka duk matsayinka wani da zai zo yayi wanka tunawa baka san shi ba duk cikin mu nan ga wane ne sai ce ni wane sai mini wanka baka sani ba in ma ka ce wane sai mini wanka tunai waye rige ka mutuwa ko kuma lokacin da ka mutu ba ku shi kusa kenan wanda Allah ya kaddara maka wanka shine zai maka wanka to shi wannan baka sani ba a huwa mushfiqun alayka shi mai tausaya ma ne mai ka ne wanda idan ya ga abin gayi gare ka zai zo ya gayi ko ba sai gayi ba au shamitun fika ko ko mai zo wanda zai zo ya maka izgini ya maka hade na abin da ya gani fa iza qallabaka kuma lokacin da ya juya ka lokacin da yake maka wanka kharajat minka najasa sai najasa ta zubo maka la tastati ala hadafan baka yi tunkuɗe ta kai ne babban mutum kai ne mai anguwa kai ne sarki kai ne shugaba kai ne babban limami kai ne babban alhaji kai ne wani kaza a ran nan gashi in an jiya ka kazamta take hitowa gare ka kuma baki ya tare ta gaban mutanen da kake gani waɗanda kake ganin da kana ɗaukar su ba komai bane wala tastati laha li nafsika durran haka kuma baki ya cuta maka kanka wala naf'an ko kuma kanka wani amfani don sai an bidda akai maka fa idza ahalu alayka turab lokacin da mutane suka saka cikin kabari aka zo aka sama ƙasa ka anni bika tasrahu kama ina jin ka kana ta kuka kana ta ihu la tatrukuni la tatrukuni kada ku barni nan kada ku barni nan a a ina san mi zami da kai mun saka cikin kabari mu hiddo ka mu ta ina da kai wa mai son ka wanda ke son ka shi ka kokari ya ce a rihe ba ɗanka da ke son ka ko ko ƙaninka shi ka ce ga wata kawa a nishi wannan a tare a kawo ƙasa a danne na a toshe a sa ice na a toshe mai son kana bai ce ba ka sha iska a tisti ya lale duka gaba ɗaya sannan a kawo ƙasar duk a zubi sannan kuma a daidaita wannan ƙasar na wanda ko da ka taso ba za ka hito ba an gama da ka ganin kenan ka mutu to kai ka yi makanka hisabi dan adam mai kallon wannan ya kamata wannan abun ya san mai wa'azi ya zama mishi wa'azi gidashen da ka tara da matan da ka tara da motocin da ka tara da kuɗin da ka taskance da bankuna da raƙuman da ka ashe da shanun da ka ashe da minene da ka ashe duran nan komi ya ƙare ba abin da za ka yi amfani da shi ba za a sama saniya a cikin gaba da ya ce ka sha nono ba a sama kilimatizar a ce ka sha sanyi ba za a kama gado ba a ce bari a same gado a cikin wannan kabarin nashi dan abin ga ya dan samu matsalan na mabin duk komai wannan cikin farin kyalle yanda aka samu hukaci a unguwarku shine irin wannan kyalle shine za a sa maka irin yanda aka gina ma mahaukaci anguwarku kabari kai ma irin wannan kabarin shine za a gina maka sannan kuma yanda aka busne shi shi haka za a busne ka tana yawa wanda yi ma mahukacin wanka kai ma shine yi maka wanka to ina ne ina ne ina ne duniya take rudan mu mu koma muna irin rayuwa ta awaki mu koma muna kashe-kashen zuna ko kuma muna hasadar zuna ko muna ƙetar zuna ko muna nuna ma zuna ba mu so in ka ce ba ka so na ka yi hankuri zan mutu in ka ce ba ka son abokinka ka yi hankuri zai mutu ya bar ma duniya duk wanda kike gani ya dame aka cikin duniyan nan ka yi dan hankuri kadan zai bar maka ita ko kai ka bar mishi to na menene damuwa tsakaninmu mu yasa rayukanmu za mu rika cin junanmu a cikin rayukanmu mu yasa za mu rika ketan junanmu saboda shaitan ya riga ya zo ya samu na waswasi a cikin rayukanmu na rashin tsoron Allah na cewa shi wani shine hana ka ka zama mutumin kirki babban mutum wani shine hana ka zama prefe wani shine hana ka zama conseiller wani shine hana ka zama dibite ai wani ba don shi ba da anguwan nan kai ne wani ai ba don wani ba da garin nan kai ne malam wani ya hana maka zama malam me yasa muke cin junanmu mu akan haka saboda shaitan ya riga ya zo ya kawata muna abun da ba shi ba akhi fillah uwana cikin tafarkin musulunci ka gane ha wa qad ala minha sarah lokacin da abin yana da kyau ka rika ziyartar kabur abin matattu lokacin da mutum yake mutuwa wa qad ala minhum lokacin da mutum yake ihu wal anin da nishi wani zaka gani in zai mutuwa nishi yake yana ta nishi da ƙarfi rai yana hita za ka gani rai ya fara hitowa daga ƙahuwa rai yana tattahuwa har ya kaga ya zaka nan shina ta yi har ya zaka nan inda abin nan lokacin kuma za ka ga ihu yake yana kuwa don Allah ku agasa ku rike mini ku tare mini gashi nan kaza wa kaza za ka lokacin mala'ikun azaba sun sun huskance shi don haka wani sai ga wani yana kamin ya mutu sai ya zama kamar mahukaci wani kamin ya mutu sai ya zama kamar fatalwa wani kamin ya mutu uwayen shi ba su kowa ya zo ya gani ya sake saboda zahin mutuwa saboda mutum ne wanda ya rayuwa ba ta kwarai ba tun nan duniya Allah ya fara nuna mai irin abubuwan da wanda in ya zo ya gani zai zama shi wa'azi don mi muna kallon wannan wa'azin kullum ba sai muna wa'azi ba bai san muna wa'azi ba aw zahalat minhum al ko ko da mutum ne mai hankali amma lokacin da magagin mutuwa sai ka yana ta sabbatu an tadbir bai iya komi ba aw hazalat minhum al-abdan ko ko shiki ya saki an al-harak daga moci da shi ke cin takobi mai ƙarhi ne in abu ya baya shi ake kira zai aikata mai ƙarhi ne tsananne ne ƙarhi amma ranar gashi sai an juya da mata da yara da wanda suka sai an dan juya ku kama a ku dan juya shaka a ku maida shaka a ku da shaka aw salaminhum albaul ko kuma kaga mutun gashi nan wanda ka sani babban mutum ne hitsari na ta zaba gare shi wal da bayan gari amama hashdu zairin gaban wanda suka zo suka yi ziyara babban mutum ne gashi kawai yana hidda abin da cikin najasa a cikin shi bai iya hanawa fa da zata ta'am a shahi to ina jin daɗin abinci mai daɗi wanda ka rayu kana ci wa aina rahatul markab al-hani ina jin daɗin abin hawa mai kyau wanda ka tanadi mota ce ko raƙumi ko doki ko menene wa ina al-ghaflati bi daf'i al-ghata'i ina ghafalat da kai lokacin da kallon luba da bargo an talbiyatin nida'i lokacin da aka kiran sallah ana Allahu akbar Allahu akbar kai ku sai ka ƙarje ne ka dunkule ka shi daɗin ruha zahin bargon na bugunka cikin daki mai dumi-dumi kana ta daɗin nan sai kawai ana kiran sallah sai ka koda kai sai cin wanda ke kokari sai rana ta dan hito haka shi kan sai ta so yi alwala ya tuwale shi kan yi sallah wa aina lazzatul akli kana fi nahar ramadan ina shin daɗin abincin da ya hana ka kai azumi wa ramadan wanda kike ci cikin watan ramadan kowa na azumi kai ba ka yi kai bawon ciki kai ba ka shi kai don mai yunwa za ta halaka ka kai mai hali ne ba ka yi barin abinci mai daɗi tun da allah ya umarta a bari cikin watan ramadan kai ba ruwanka ba za ka yi ba to a ran nan zai maka amfani wa ainihin zo shetel hasana ina wannan mace mai ke wadda ka yi takara da maza ka kasa su ka zo ka aurota ina ran nan ciki za a baka ita cikin kabari wal qasr al manif ina wannan gidan bene wanda kai sata dukiyar ƙasa ko talakawa ko ka ci amana ko ka ci riba ko ka yi tari hanya ka zo ka gina katon gida mai kyau da wannan dukiya wallahi zaka mutu ka baro shi hal baqiya ma'ahu min lazzati zalika shay shin akwai abun da ya kingi daga jin daɗin wannan abun aw istaqarra indahu koko ya tabbata a gunshi min na'imi zalika shay na ni'imar wa'annan abubuwan da ka bari a cikin kabari an samu ba za a samu ba kai kadai ne za ka samu kanka cikin kabari duk abubuwan da ka tanada za ka baro su a nan duniya ba abin da za ka zuwa da shi a cikin kabari sai wannan harin kyallen da za a ɗumka maka wanda ake ɗumka ma mahaukacin angoku idan ya mutu a kawo wannan kyallen da ake so karshen ta ma kai wanda za a sa ka aro shi ne za a yi kame a samu maka naka kame a mai da wancan tun da baka yi tattali shi ba ka san kana mutuwa babu shi cikin sandukinka kana da kwamfule hamsin da takin takalmi 100 da kaza da kaza da rawani kaza da wane ne kaza a cikin sandukinka amma babu likafa ne a cikin sandukinka tun da shi kana shirye ka sa kaya ka tai wurin taro amma ba ka shirye ka sa kafa ne ka tai gidan mutuwa ka tai kabari don haka ba ka ashe shi ba don me baka ashe ba baka yi tana ka ina zaka ai ba wurin kabari zaka ba amma kayan da zaka shiga ka tai wurin taro kana da su kina da irin kayan da aka ce yau ana taro meri za ka je in shugaban ƙasa zai zo ka tarbe shi in gwamna zai zo ka tarbe shi in aka yi buki ka kana da kayan da za ka sa ka tafi wannan bikin nan in za a yi suna kana da in ka za ka yi kasuwa kana da idan za ka wani kana da irin kayan da takalmin da za ka sa da irin motar da za ka duka wannan kana da amma likahonin da ake sai da 700 wanda shine tuhanka na gaskiya ba za a sami shi a cikin sandukinka ba wai kai baka shirya mutuwa ba ina ai mutuwa ba ina ai ba burin lahira zambale yanzu in ɗauki lakkafa ne wannan ba to anana ba ga dai to ananan na duniya shine to ƙarshen ta sai an nomo na aro a sama kamin ka kawo naka amma mafi yawan mutane suna da likawannin shi a cikin musan dokin ne su wani da zai mutu ma za a ce kawai ɗauko likawannin ya samu shi shikenan shi da ma ya san mutuwa za shi amma mafi yawa ba mu ba mu shirin mutuwa ba mu shirin mutuwa mu garin mutuwa wannan labari ne labari ne kawai labari ne kawai muke jinta ba wai abin gaba ne to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce godiya ta tabbata ga Allah akan falalar shi da kuma kyautata wa daimana, khalaqa hadhihi alhayat Allah ya halatta mana duniya wannan bima fiha min khairin da duk abin da a cikin ta na alkhairi wa sharrin da kuma sharri domin a duniya akwai alkhairi kuma akwai sharri wa khalaqa hadha al-insan sai Allah ya halacci wannan dan adam da kuke gani wa bassarahu makhatirha sai ya nuna mai hatsarin da cikin duniya wa sharriha da kuma sharrinta Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfa Allah ya ce mu ne muka halarci ɗan adam a cikin ɗigon mani amshashin garwayayye shi don mu sharrabe shi kowane daga cikinmu daga ɗigon mani a garwayayye aka halarce shi menene ma'ana garwaye duk wani abun da ka gani cikin dan adam cikin wannan dugon mani ne aka same shi akwai irin gashi ciki akwai irin jijiyoyi akwai irin ha akwai duk wani abun da ka gani cikin dan adam yana cikin wannan dugon mani da Allah ya sa cikin ma'aihawa kuma shine yazo ya zama mutum ku diba ikon Allah dan adam kadai ka kallace shi idan baka samu jin tsoron Allah ta kallon dan adam kadai to ba abin da zai saka ji tsoron Allah ina mamaki a ce likita ba tsoron Allah mutum likitan da ya karatu wani nihin da likitan wanda ya karatu dogon karatu yadda biji yadda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam yanda ruwa ke mai amfani yanda abubuwa ke zama a ci su zama shini akwai abin da ke kera shini a cikin jikin shi sannan kuma akwai hanyoyin da shini yake bi cikin jikin shi akwai kuma hanyoyin da ruwa suke bi cikin jikin shi sannan kuma shi shinin da ruwa in suka ga mutum matsala ce amma kuma Allah ya musu hanyoyi ga kuma hanyar da zaka ci abinci ga mai tacewa ya zama abin nan toka wanda za a zuba ga mai tacewa ya zama ruwa wanda za a zuba sannan kuma Allah ya sa wasu abubuwa wanda ke daidaita maka abincin inkanci da sauransu wannan Allah kaɗai iya wannan abun dan adam baya iya yin shi dan wannan abun bai ja hankalin dan adam ya shi tsoron Allah ba abinda zai ja hankalin dan adam ya shi tsoron Allah kenan Allah subhanahu wataala ya ce faja'alnahu sami'an basira Allah ya ce muka sa dan adam mai ji ne kuma mai gani ne inna hadainahu sabila Allah ya ce sai muka azashi bisa hanya in ma shakiran ko dai ya zama mai godewa ga wannan ni'ima wa in ma kafura ko ya zama mai kafircin wannan ni'iman nan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma mun shaida mu duka cewa babu abin da ake bota mana gaskiya sai Allah shi kadai khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira kuma shine halacci komai kuma komai shi ya kaddara shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon shi ne kuma manzon shi ne tsira da mun ci tabbata a gare shi da shi da sahabban shi da kuma wanda suka bi shi har ran tashin kiyama bayan haka ƴan uwa musulmi muna san ce annafsu al'amaratu bisu mun ga ita wace ce da irin yadda take umurtan mai shi ya yi sabon Allah ya ƙi Allah ya sha giya ya yi sata ya yi zina yanzu sai muka ce an la ko ta biyu ita ce an nafsin lawama rayuwa wadda take zargin mai shi ita ko ne ake gane ta wahiyar lati tandam indal masiya ita ce wanda take nadama lokacin da ya sabon Allah dukkan mutumin da kan shi kai don wannan wa'azi muna yin shi ne kowa ya gane kansa ba sai wani ya ce ma kai wani a in mun kare muka hita da malam da kowa in ya koma kai tunani kai wane ne za ka gane kai wane ne dama shi ne amfanin wannan darasi ka gane kai da kanka kai wane ne ba sai wani ya ce ma kai wane kake ba mun baka ma'auni kilo wanda in ka koma gida ka ci abinci ka kwanta bisa gadonka ka aza kanka bisa ma'auni a ina ne kake cikin wannan maganganun da muka gai kowa ya auna kanshi kowa ya yi ma kanshi hisabi ka auna kanka ka san kai wane ne ai mutum bai kamata wani ya baka labarin kanka ba kai ka san kanka don haka kowa in ya koma gida ya san wane ne shi to yanzu an nafsin lati tandam inda ma'asiya dukkan mutumin da ya shi lokacin da ya samu Allah da ba yana nadama wa tashmul bi taqsir ko ko kullum kana gani fi haqqilla kana gani kai baka bauta ma Allah kamar yanda ya kamata ba wa taksuru milumi sahiba kuma tana yawan zargin mai shi tana yawan zargin wanda ya daita idan baka yi aiki mai kyau ba ta yi ta zargin ka don me baka yi ba sannan kuma an kare zunubi kuma ta yi ta zargin ka don me kai fahiya talumuhu idza waqa fi zamb tana zargin mai shi lokacin da ya afka cikin zunubi wa talumuhu kuma tana zargin shi idza fa'ala alhasanati don ya aikata aikin kwarai annahu lam yastakthir minha shi bai yawaita wannan aikin alkhairi ba yayi dan kada sai ta zargin shi don baka yi da yawa ba almajiri ne ya biyo ya bashi sadaka yana iya bashi da yawa sai dauko 20 da almajiri sai rayuwar ta rika sanin don ka baka bashi 100 ba ai 100 ya kamata ka kai don me sai yan har na dama ikhwati fillah yan uwata cikin tafarki musulunci fa na taj an nuhasib anfusana mu muna buƙatar mu yi makan mu hisabi kulle yomin kowane yini kai makan ka hisabi lumu ha kuma murka zargin junanmu murka zargin kawunan mu da ka koma kana zargin mutane akan abin da ke, ka zargi kanka kak ka damu da laifin wani ka damu da laifinka wasu ka ce laifin tudu ne duk mutumin da ka gaina laihin ina kallon laihin mutane ya take nashi ne yadda ka san kaho tudu sama ba za ka gani sai dai ka cin kai wanda babu ka kan shi to haka lehi yake duk mutumin da ka gaina kallon lehukan mutane ya manta da nashi to kuma duk duniyan nan ba wanda bai da lehi to haka kowa ya komo ga lehin shi ya kallaci lehin shi na lumu mu zarge su alama kasabat alsunatuna ka abinda hansuwan suka aikata min kazibin na ƙarya wa ghibatin da kuma cin namun mutane da muke wastihza'in da kuma izgili da muke mutane wasu babin da zage-zagen da muke yi ya kamata mu rika zargin kawunan mu akan haka yaushe mutumin da yake mushrimi ka zo ka ce maka yin mutane ka hukumta mutane da addinin Allah wanda ke hukumta mutane da shari'a ta musulunci mutumin da yake mutumin kirki mutumin banza bai mu mutane hukunci misali kai mashayin giya ka zo ka ce kai mini hukuncin shan giya baka fara da kanka kai mazinaci ka ce ka zo kai mini hukuncin zina ba ka fara da kanka shi yasa wata rana ce ma wani ko da yau a ce nishar an ba mu inci mu zo mu kafa shari'ar musulunci a nishar ta ina ne za mu samu alƙalin da za su mana hukunci alƙalin da ke cin rashawa shine zai zo hukunci da addinin musulunci alƙalin da ya iya tarawa da matan da bai matan shi ba shi zai zai mutane hukunci alƙalin da ya iya shan giya ya shine zai zai mutane hukunci a cikin tsarin addini ai sai ka san mutumin kirki za ka yi mutane hukumci in ba mutumin kirki ba yanzu a kasashen turawa wa'anda suke muna ganin su wawaye ne akwai abubuwan da in an kama ka da su kai baka da inci a baka wani matsayi a cikin al'umma misali mutumin da aka taba cikin tarihi ya yi zina a kasashen turawa ba da ka zama shugaban kasa yanzu ana ma ihu sai a ɗauko tarihin kaci an kama ka da suna. to mu yanzu kana kan matsayi kuma kai ne shamfiyon a zina kuma sai a taɓa maka kai ne mutumin kirki to ina ne ƙasa za ta kyau inda manyan dama Allah ya ce don muna sun halaka alƙarya iza aradna an nuhlika sana marna mutrafiha Allah ya ce don muna sun mu halaka wata alƙarya sai mu umurci majiya daɗi a cikin wannan ƙasar fa fasa sai su fasikanci fadammarnaha tadmira Allah ce mu darkake ta darkakewa duk da muke gamuwa da shi a yau a rayuwarmu abinda manyan mutane na ƙasa suke aikatawa shine Allah ke mana azaba shi wallahi wallahi abinda manyan mutane suke cikin ƙasar nan shine Allah ke mana azaba shi wata wahala da muke sha da wani kashe-kashen da ake yi da wani menene rishin adalcin shugabannin da ya kamata su adalci ne ba su yi ba sai Allah yana kama mu da wannan ne. mutane ne ba su sani ba Allah ya ce muna sun mu halaka alƙarya sai mu umarci majiya dadi a cikin alƙarya sai su ta fasikanci Allah ya ce sai mu darkake ta darkakewa domin fasikanci ko wanda ya kamata yi fasikanci ko wanda bai kamata yi fasikanci misali yanzu mutumin da yake da halin yayi aure mace dai biyu uku hudu me ya kai shi fasikanci in ba rishin tsoron Allah ba mutumin da yake da biyan da zai biya mai bukata ga iyalin shi ya ci ya sha har wata ya mutum ya kai shi karbar cin hanci da rashawa in ba tsoron Allah ba in bakin Allah ba shi kadai ne sai kai shi haka to shi ya salehi irin wa'annan mutane ba karfi bane a wurin Allah mutumin da yake da cikin wahala don ya zo yayi sata lalura ce ta sa sai sata mutumin da bai da aure bai taba yin bai da kudin sadaki don yayi na sai a ce lura ce ta sashi to kai da kike da dukiyar kai aure hakkanin ka dukiyar matan da ba ma naka ba kai rike dari har shekara ta kare to me kai ka ga yin zina in ba lalacewa fitara ba mutumin da yake da hali me kai ka cin hanci da rashawa kai ba talaka bane kana da hali to shine Allah yake mana azaba da irin wannan bannan mun ne azaban nan gashi wannan yanzu an kawo mutu tsakaninmu muna ta kashin shunanmu mu tsakaninmu ne muna ta kashe junanmu azaba ce da Allah ya kawo muna kuma baya an da Allah zai ɗauke muna ta sayin mun tuba idan muka tuba muka koma ga Allah na rantse da Allah wata France ko America ko Washington ko wane ne ko Barkan ko ne ba zai iya ɗauke muna wannan azaba ba idan mun in ba mun tuba la yughayyiru Allah ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane wani abun da ya musu sai sun canza rayukansu yanzu da mun canza rayukanmu mu duka muka koma ga Allah sai Allah ya ɗauke mana wannan azabar amma matukar ba mu canza rayukanmu ba muka a akan haka duk duniya muka kawo wannan azaba sai Allah ba zai ɗauke mana ita sai mun canza abin da ke cikin rayukanmu sai mun canza tunaninmu sai mun ji tsoron Allah sai mun koma ga Allah sai Allah ya ɗauke mana wannan abin kamar ba yi ba ba dabarinmu ba ne yanzu Allah shi ne burkata zukatanmu sai muna ta kashin junanmu yanzu da mun komo daidai sai Allah kuma ya maido zukatanmu sai ka nemi sau junanmu ba dubara ba ce ba wayo bane ba bindigogi bane a'a ka ji tsoron Allah sai Allah ya gyara mu man yattaqillah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa mai mafita to mu ka ji tsoron Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya sa mu na mafita yan uwa musulmi don haka ya kamata wannan ita annafsul lawaman nan ita mai zargin mai shi kullum ga abubuwan da yake yi ya kamata mu rika zargin kawunan mu da abubuwan da muke yi domin abun da ke halaka dan adam abinda ke kife mutum a cikin hutar jahannama abinda halcin shi ya aikata domin halcin shi ne bala'i in halce ya garu duk komai ya garu ya lalace komai ya garu ya kwaci filla ya ce an dalu anfusuna ya zama wajibin mu zargi kawunan mu ala itlaqil basara kan yanda muke sakin kallon mu mu kallaci duk abin da muka ga dama wa na'lam kuma mu sani anna adda al basar taqaita gani miftah hayatul qulub ke. mabuɗin raya zukata wa nurul basirati kuma shi ka baka basira mutumin da bai yawan kallo haram sai Allah ya bashi basira ya sa haske cikin basira. ya rika gani abubuwa da suke amma in ka yawaita kallon haram sai Allah ya canza ma tunani sai koma kamar dabba ya kwace fil ayan cikin tafarkin musulunci fa yashi biya zama wajibi an namna anfusana mu hana makawunan mu min shubahatul makasib abubuwan da suke akwai haram ciki fa inna akal haram domin cin haram yamna ijabatu da'awa cike hana karbar addu'a yawan cin haram yana hana a karbi addu'a sadisan na uku na ƙarshe shine annafsul mutma'inna rayuwa wadda tsan natsu Allah muna roƙonka ka samu a cikin bayinka wa'anda ka ba rayuwa wadda tsan natsu amma nafsul mutma'inna amma ita wannan rayuwa wadda tsan natsu hiya mustaqaratul iman ita ce mai tabbataccen imani wa hiya nafsun arafat Allah ita ce rayuwa da ta san Allah ta'ala madaukin sarki fa wahadatu sai ta kade ta Allah wa ma'annat bihi sai ta natsu da Allah walam ta hadar ba ta hada ba fi audiyatul milal a cikin hanyoyi daban da mazahib da rikici na mazhabobi mu yan dariqa mu yan izala mu yan kaza wane ne ana musulmi na shagin a ni musulmi ne ba ruwana da kowace dariqa ba ruwana da kowace kaza a ni musulmi ne ni abinda kallo musulmi duk inda musulmi yake dan uwa ne mu sa eh, ƙidodi na mazhabobi tsakanin mu da ne wannan shi ke kama yawan rikici musulmi ne ga su amma suna rikici ku kaza ne ku yan kaza ku ba ku san addini ba mu ne muka san addini ku ba ku san Allah mu ne muka san Allah wane ne ke yi muna hisabi ai har yanzu ba a shi hisabi ba kowa ya addini shi ka kira zuwa bi hanyar da ke gari ita ce daidai ba tare da ka zagi wani komai kamin akwai lahira za a zo a ga wanda da gaskiya wa hadhihi nas wannan rayuwar nan tuhibbullah tana son Allah wata shtaq ilayhi kuma tana bege zuwa ga Allah wata shawala kuma tana kaskantar da kai ga Allah wa qad yataqallabu al-insan mutun yana kan jujiya baina hadhihi daraja ta tsakanin wannan daraja wataran ka gane shi an-nafs al-amaratu bisu an-nafs al-lawama an-nafs al-mutma'inna wa hadhihi al-anfus wannan rayuka da wannan a cikin wannan rayukan nan hasba da'i al-hawayan da son yake bin son shi wa hasbi mujahadatihi li nafsihi kamar gargudun yanda yake yakakkan shi ya kwace filla yan uwana cikin tafarkin musulunci faman ahabba shay'an ata'ahu wa a ata'ahu dukkan mutumin da ya so wani abu kuma ya biyayya ga wannan abun nan kana da hutu a kololo abin da yake so ya cimma wannan abun nan matlubu abin nan da yake so ma'ana dukkan mutumin da yake so aljanna duk kokarin da zai shi na neman aljanna ne wanda ke son Allah duk kokarin da na Allah ya so shi ne wanda ka son duniya ko duk kokarin da zai na samu duniya ne wa wala li ajlihi saka ga kuma yana so dalilin wannan ma'ana duk abun da kake so za ka so mutanen da ke son wannan abu. wanda ba ka so duk mutanen da ke son shi ba ka son su don haka dukkan mutumin da yake son Allah da addinin Allah duk masu son Allah da addinin Allah yana son su sannan kuma dukkan mutumin da baya son Allah wanda wanda ke son Allah baya son shi dan karamin misali kadan yanzu wannan koda wannan siyasa da muke kallo ana yi mutane da yawa siyasa ce ta haɗa su haka zai ce a ah, wannan dan siyasa mu ne sai ga rungume shi ya shi daɗi don mu yake saboda siyasa siyasan mu guda ce don haka ina zan raga mishi ko ina na gamu da shi a ah, wanga dan siyasa mu ne amma ah, sha Allah shikenan ko da ka hizon shi ma da kaninka saboda mi saboda yanda kake son siyasan nan duk wanda ke cikin siyasan nan kana so da yawa yau sai ka gane su ko da kaninka ne idan baya siyasa da kake za ganin kana adawa da shi wannan jahilci ne kamar yadda muka ɗauki siyasa ya fi yadda muka ɗauki addini haka wallahi wallahi yadda muka darajanta siyasa a ƙasashen mu ba mu darajanta addini haka ba inda yadda muka darajanta addini haka muka darajanta siyasa wallahi da yanzu inda yadda muka darajanta siyasa haka muka darajanta addini da yanzu ba haka muke ba da yanzu mun ci gaba da yanzu an ga alamar addini tare da mu ɗari bisa ɗari amma yanzu alamar addinin da yake tare da mu ba ta kai arba'in cikin ɗari ba alamar addinin da ka tar da mu ba ta kai arba'in cikin ɗari ba domin a ko abubuwan da yawa da muke yi wanda bai kamata a same shi wurin musulmi ba ko ƙasashen arna ba a samu shi amma a cikin nan mu na musulmi da ya kamata muna da halaye na gari za a same su yanzu faransa za ka yi ta shekara guda ba ka ga mutum biyu suna bugawa ba amma nan ƙauyen nan sai ka tar da kullum sai an yi faɗa faransa za ka gani ka yi shekara guda ba ka ga mutum ya zo ya accident ba ko mota nan cikin ƙauyen na abun ya za a kalga man sai gani kamar mu da ya kamata mu yi hankali a mu ne muka zama hukata su da suka mata zama hukata suka yi hankali me yasa saboda ba mu bin ka'idodin addini mu kamar yadda ya kamata muna rayuwa ne da sunan addini kadai amma addinin ba mu yin shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake so mu aikata shi yasa kuke gani ga mu musulmi ne amma babu kamar kamar akwai wani bature wani bature da ya musulun ya karace karance na addini da ya ga tsari na addini musulunci sai ya musulunta da ya tafi kasashen turawa sai ya ga irin halayen da turawa suke halayen na musulunci amma su ba musulmi bane da ya zo kasashen namu sai ya ga mu musulmi ne amma halayen da nake ba musulunci ya ce na gode ma Allah da ya sanin musulunta tun ban ga halayen musulmi ba inda tun daga halaye musulmi da ba musulunta sai na gane ba musulunci ya ce su yi aikin da suke ba a wannan tunanin su ne musulmi daban musulunci daban aikin da suke daban da muna bin musulunci wannan kashe kashen ba a yi shi ta kaka za mu kashe junan mu muna bin musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da ayarin sabon shi sai da suka zo wata tantabara haka sai wani cikin ayar aka ɗauki ta bara. sai tana ta shawage tana kuka sai annabi ya ce me yasa mai aka ce ɗiyanta ne aka yake ce maza mai da mata ɗiyanta kuɗi bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi yake tausaya mu tsuntsu balle kai dan adam mai kiran da'war kai musulmi ne ka zo ka tar da mutane da bindiga ka kashe su ka bar ɗiya da mata da yara ka koma ka ce wai kai Allah kake ma aiki na rantsa da Allah wannan da shi da dabba duk dai bai san aikin da yake bane jahili ne tantagarya maƙin Allah ne bai san Allah ba dabba ne bai san aikin da yake ba inda ya san aikin da yake bai sa bindiga ya halbe dan adam me yasa ka halbe shi ka ce sallah ne kai ko tsarin addini musulunci ba a ce idan mutum bai sallah kashe shi kowa annabi ya ce la ikraha Allah ya ce la ikraha fi din ba ci nasarwa cikin addini mai so addini wanda bai so akwai aljanna tana jiran wanda ke yi akwai huta tana jiran wanda bai me yasa Allah ya huta da aljanna don wanda ba su addini a sasu aljanna a sasu huta masu addini a sasu aljanna to don me zaka ce ka matsa mu mutum yayi dole dole sai ya addini kana gani Allah mutane sun buwaye Allah ya maida su duka addini musulmi ba su buwaye shi ba shine ga dama ka bar su haka in kai addinin ka kaje kai addinin ka amma ba za ka zo ka ɗauki bindiga kana kashe mutane ka ce wai kai addini ne kake ka ce wai kai Allah kake mai aiki wannan ƙarya ce ko wasu mutane su yi gungu su ɗauki bindigogi su yi ma ƙasa ta waye su ce su musulmi ne wannan hawarish ne wannan annabi ya ce kilabun nar ya ce karnin huta ne cikin huta za su kowane irin mutane ne tunda duk abin da za ku ɗauka bindiga ku yi tawaye mene ne kuke su? ai ba aljanna kuke so cewa za ku yi duniya saboda duniya musulmi zai zubar da shi ne mutum musulmi dan uwan shi ka sabbaba mutuwan mutane wai ka ce don ka samu duniya ka ce kuma kai musulmi ne ka yi sanadiyar mutuwan mutane ɗaya biyu uku musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce wallahi ka'aba ta gushe ya shi sauki a wurin allah da a ɗauke ran musulmi guda kuma kai ka sabbaba mutuwar musulmi da yawa akan mi akan wai ka samu wani matsayi a cikin gwamnati a mai da ka minista za ka yi tawaye don mi don kai baka da matsayi shi kenan an kakkashe mutane an kai to zo a baka minista kenan ka zama ka hau kujera dabba wai kai ka hoki shara ka ci nasara wai ka sa mutane sun mutu kai ka kai mukami ka zan minister wannan sai kuma ka ce kai kai kai kai ma Allah wannan jahilci ne tsabagen shi jahilci ne kuma duk irin wa'annan abubuwan nan suke aihuwar wa'annan abubuwan da kuke gani yanzu duk wannan suke aihuwar wa'annan abubuwan nan duk wannan kashe-kashen da kuke gani wa'ancan abu kashe-kashen da aka yi na fari su suka aihu wa'annan abu suka zama abin da suka zama haka duk masu tarihi sun sani sun sa abin da ya afku mali sun sa abin da ya aiho wa'annan abubuwa mali yau kuma yau mali tana cikin kakani ke ya kamata dukkan musulmi mu nijar musamman mu nijar kowane ya rika roƙon Allah ya kawo kwanciyar hankali a mali domin wancan huta wancan gobara wadda take can kasar mali idan ta ƙare da mali nan ta yi duk inda cawa in huta ta kama da wani ta ce wannan cawa to cawa ta kusa ne za ta kama gare ta to mu ma haka ne idan mali ta zama lahiya za mu zama lahiya idan najeriya ta zamana lahiya za mu zama lahiya idan chad ta zamana lahiya amma idan ba su zamana lahiya ba tun ma ba za mu zama lahiya ba don haka mu roƙi allah ya ba su zama lahiya don ma mu samu zama lahiya haka ne don haka ya kamata mutane a mu kiyaye to ita wannan rayuwar za ka gani tana son allah kamar mi kuma tana bege zuwa ga allah ya kwata fi layan wana cikin tafarkin musulunci allah ya ce allah ya ce la ta tumi rahmatillah wannan magana tana kwantar da zuciyar mumini Allah ya ce ya ku mutane kada ku yanke kamna daga ramar Allah magana da muka yanzu magana ce mai zahi magana ce an kawo sirrin kishin kai an kawo kahirci ciki sai Allah ya jawo hankalinmu don mu kwantar da hankalin mu duk abin da ka yi in ka tuba shikenan ya wuce duk wannan aiki da muka gaida mutum ya ce na tuba na dena, to shikenan Allah ya yafi mishi ne Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke rahama daga rahmar Allah kada ku yanke kamna daga rahmar Allah Allah ya ce mi inna Allah haqiqa shi Allah afiru dhunuba jami'an yana yafi zunubi duk gaba daya duk komai yawan zunubi Allah yana yafi shi ku diba yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son su yake son mu in kai shekara 30 kana zunubi in ka tuba tuba na kwarai wannan shekara 30 zunubin duk sai a canza mamai da mashi lada ku diba yanda Allah yake son mu fa wannan zunubin da kai shekara talatin in ka yi tuba na kwarai tuba na gaskiya wanda cika sharuɗan shi wallahi duka sai Allah ya mai da mashi lada don kada a bar wannan wurin ba komai sai Allah mai da mashi lada ga dima yadda Allah subhanahu wataala yake so mu to shine Allah ya ce kada mu yanke kamna daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi banna ga kawunan su la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kamna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana yafe zunubi duk gaba daya innahu huwal ghafurur rahim domin shi mai yawan gafara ne kuma mai jinƙin bayin shi ne duk duniya ba wanda Allah yake son a sa aljanna ya huta babu dan adam da Allah yake son ya sa huta ba wanda yake keta don haka duk aikin da kai na banna in ka komo ga Allah kai tuba na kwarai sai Allah bude ma aljanna ya saka me zai da kai me zai da saka keta gare shi ai ba ba keta gare balle yi maka keta ka tuba ya fa saka aljanna a da ka yi tuba ya yi maka don haka ya kamata mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ga rayukan mu mu duka kuma muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan magana da muka yi Allah ya sa ta kai nesa yan uwanmu waɗanda suka kada kansu a cikin wani bala'i su tuba su komo ga Allah su san yau ko gobe za su ta yi lahira wannan kashe-kashen bai gyara mu wannan shirmin bai gyara mu wannan cin juna da muke bai gyara mu wannan hasadar juna da muke bai gyara mu wannan ƙeta juna da muke bai gyara mu abin da ke gyara mu mu zama lahiya mu zaman kirki mu zama aminci mu zama ƴan uwantaka mu zaman lahiya mu bota ma Allah da ya halice mu mu rayu a cikin kasashe mu rayuwa mai kyau don mu samu rayuwa mai kyau amma in muna kashe kashen juna yanzu misali kasar Mali yau irin bala'in da Allah ya kada su a cikin suka kada kansu duka suna na maza an kashe mata kawai suna suna tawo cikin duniya to ina amfanin yakin an kashe maza an bar mata menene aka samu an kashe maza an bar mata wace natija aka cimma wace natija ce aka cimma an kashe maza an bar mata mine ne aka samu in ma don matan ne kake faɗa dama ai ka mutu kabarin su in ba ka san a walakantar da su yanzu ne ka buɗe musu hanyar walakanci tunda macen da duk bata da miji za a walakantar da ita don za ta tayi tayi roƙo ko ta tayi mata hwaɗe ko ta tayi mata abin da kai kuma don me kake faɗa dama don wai ka tsare mata mutunci kai kuma ka mutu kabarin ta me yasa me yasa ba za mu samu ruwan eh, eh, zuciyar mu sanyi ba ruwan sanyi ba me yasa ba za mu zo mu zamna tsakanin mu mu gyara abun da ke gamda mu zama lafiya cikin kasashen mu me yasa me yasa shaitan yake tutsunan mu mu kashe juna mine ne za mu samu mu kashe juna me yasa muna yi ne don a tsaye da addinin Allah a'a ko can dama annabi bai yaƙi ba don ya kashe mutane su yi addini a'a annabi ya yaƙi ya yaƙi waɗanda suka hana shi shi gudanar da addini lokacin da suka ba shi lahiya ya ba su lahiya da sun ba shi lahiya yana ta da'o shi yana kiran mutane zuwa ga wallahi ba wanda zai tabawa babu wanda zai taba ba wanda zai cilasta mai yazo ya shiga addini a wallahi ba zai yi ba inda kafirai sun bar shi yana ta yawon wa'azin shi ba su ce mai komi wallahi ba wanda zai taba to munan kasashe mu wake hana ayi addini wane ne ake hana mai da'awa wane ne ke hana mai wa'azi wane ne yake hana ya koya mutane addini babu to ni ne kashe kashe اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يزد من واليت تبارك ربنا وتعالى ربنا انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ثبت قلوبنا على دينك اللهم نار القنكة wannan 'ya'yan namu da suke hilin daga dare da rana Allah kai kace mu roƙe ka Allah muna roƙonka ka ba su sa akan azalimi duk inda yake Allah ka aza su akan azalimi Allah muna roƙonka wa'annan 'ya'yan namu da suka ba da jinin su dare da rana don su ga ƙasar ta zauna lahiya ya Allah ka taimaka musu taimakawa Allah ka ba su cin nasara akan wa'annan azalimin Allah muna roƙonka ka ba su cin nasara Allah ka taimaka musu taimakawa ka Allah ka taimaka musu da ƙarhinka akan wa'annan mutanen da suke sun tada mana tsaye tsaya cikin ƙasashen tamu. Allah ka ba su ƙarhin gwiwa na tsayawa tsayin daka su yaƙi irin wa'annan mutane Allah ka ba mu sa'a su ba su ka ba su sa'a a kansu. Allah ka taimaka musu a kansu don dai ƙasa ta zauna lahiya muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda suka rage mu cikinsu su Allah ka sa su yi shahada Allah muna roƙonka wanda an musulmi daga cikin su Allah sa su yi shahada Allah muna roƙonka kuma 'ya'yansu da matansu da aka baro Allah ka tawa musu asiri duniya da lahira Allah ka ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu Allah muna roƙonka dukkan mutumin da yake son ya tada mana zamanin tsaye a Nijar in ciki yake in waje ya Allah mun nuna ma shi kai ka san shi mu ban san shi ba Allah mu talakawa ne ka garonin da muke ciki Allah mun muka hannuwan mu akan ka ga gare ka ya Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah kai muna magani shi Allah ka maida shi tarihi Allah ka gwada mana a kan shi Kowa ne wanda ke son ya kaddasa mana fitina a cikin wannan kasar tamu wanda ke son ya raba mu da wannan arzikin da Allah ya ba mu na zama lahiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu wanda ke son ya raba mu da shi kowa ne saboda manufar shi da kuma cimma gurin shi ya Allah muna roƙon ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka tsare mu ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka ba mu zama lahiya da kwanciyar hankali Allah ka tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin kasar mu Allah ka tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin kasar mu